رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 wato lokacin da muke tunatar da junanmu akan abin da ya shafi tauhidi ina fata kuna bibiya ɗaya bayan ɗaya domin fahimtar abin da muke karantarwa kuma muke saurare saboda kwaɗayin aiki da shi domin mu dace da ni da ku a cikin rahamar allah subhanahu wa ta'ala allah ya mana jagora amin a yau za mu karanta wani aya ne ko kuma ce za mu shiga wata aya wanda kowa ya santa insha allahu inda kai ɗalibin ilimi ne kana mu'amala kana ta'amuli da wannan aya mai albarka wannan aya ita ce za mu karanta wacce take magana akan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ah, wa abdullaha wala tushriku bihi shay'an wato wannan aya ita ma tana magana ne akan tauhidi kuma ta zo mana da abubuwa da yawa a yayin da ta kawo mana wasu dokoki guda goma wanda za mu bi da ni da ku a yau da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu dacewa a cikin wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ƙul ka ce ya Muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan aikin Allah ne zuwa ga bayi kuma shi aka aiko da littafin alkur'ani a yayin da ya tabbatar da littattafan da suka gabata kafin shi sannan kuma aka zo aka aiko shi zuwa ga al'umma baki ɗaya don ya kawo musu littafin da ya shafe dukkan littattafai ya kasance khatimal anbiya wato shine cikamakin annabawa Allah masoyinsa yake cewa ka gaya mu makka ya Muhammad ta'ala ku zo ya ku waɗannan bayan Allah wanda kuke siffanta Allah da dukkan ababen bauta irin wanda kuke iya sassakawa ko kuma kuke iya ginawa ko kuma kuke so na zukatanku ko kuma bautan wasu dabbobi da makamantansu to ku zo in gaya muku Allah ba haka yake ba sannan kuma ba a siffanta shi da wani abu daga cikin halittunsa ai ta'alau ku zo atlu ma harrama Allahu ma harrama rabbukum alaikum ku zo in karanta muku wato in gaya muku abinda ubangijinku ya haramta a gare ku na farko yace Allah tushriku bihi shay'an kada ku hada Allah da wani wurin bauta ma'ana kada a jingina mu Allah kishiya kada a bauta ma wani itace kada a bauta ma wani abin da aka gina wani gunki kada a bauta ma wani dabba kada a bauta ma wuta kada a bauta ma haske kada a bauta ma rana kada a bauta ma wata Allah shi kadai ne abin da ake bauta mawa kuma shi kadai ake so a tsarkake bauta zuwa gare shi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kira da wannan kalima kuma ya amsa wannan kira kuma ya aikata abin da aka gaya mishi tabbas ya yi rabo wato ya zama mai babban rabo a cikin bautan Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine na farko kada mu bauta kada mu haɗa Allah da wani wurin bauta na biyu a cikin wannan aya shine inda yake cewa wala taqtulu auladakum wannan kuma hani ne Allah maɗaukakin sarki yake mana kada mu kashe ‘ya'yayenmu wato annabi ya ce Allah ya ce ka gaya musu kada su kashe ‘ya'yayensu min imlakin domin tsoron talauci kada mu ce a'a mun haifi ‘ya'ya san mana yawa ba ma iya biya musu bukatunsu ba ma iya ciyar da su ciyarwa yana wurin Allah subhanahu wa ta'ala ko kai kadai aka bari ko ke kadai aka bari ba a baki abin ba a baki ‘ya'ya ba ko ba a baka ‘ya'ya ba baki san yadda kike yi kina cin abinci ba baka san yadda kake yi kana kawo ma iyalinka abinci ba kai dai kawai sila ne muwasita wato sila ne dalili ne wanda yake tsakaninka da 'ya'yan ko iyalinka wurin kawo musu abinci amma yadda ake a samu abincin baka sani ba baki sani ba Allah ne yake azurtar da mu yadda za mu ba mu 'ya'yanmu abinci mu ciyar da iyalanmu ko mu ci da kanmu Allah ka ƙara ba mu abinci mai albarka ka ƙara ba mu halal na abinci mu ci sannan ya ce wannan shine kashi na biyu ya ce mu muke azurta su da kuma da su da ku mu azurta ku wa iyahum da su 'ya'yan ya ce wabil ni ihsana wannan ita ce kira ta uku ita ce doka ta uku ita ce umarni ta uku da allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana a yayin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karanta makafiran makka waɗanda suke yawan shirka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yace iyaye kuma ku yi musu biyayya Allah ya hukunta biyayya ga iyayen da suka haife ka biyayya ga iyayen da suka haife ki saboda haka wajibi ne a gare ki ki biyayya ga iyayenki kai biyayya ga iyayenka matukar ba sun umarce ka ne da abin da zai saba ma ubangijinka ba a wannan lokacin allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai ka kauce musu da hikima shi ma ba wai wulakanta su za ka yi ba ba zagi za ka yi ba ba tsawa za ka yi musu ba ka kauce musu da hikima a cikin wannan biyayya ga iyaye har ma cewa aka yi idan iyayenka ko da su ba musulmai ba ne suka umarce ka da ka zo ka kai mu coci misali ko ka zo ka siyo mana giya zo ka kai su coci ka sauke su a kofar coci ka ce baba a dawo lafiya allah ya tsare sai na dawo ɗaukanka yana daga cikin biyayya ga iyaye ba a raba ba ba a ce kai ma iyayenka wulakanci ba a matsayin dan bakwa addini daya ka wulakanta su idan ka yi haka to Allah ba zai kalle ka ba ba za ka sadu da rahamar Allah ba subhanahu wa ta'ala ubangiji Allah ya shirya da mu da ni da ku baki daya sannan kuma ana hudu yace wala taqrabul fawahisha wato kada ku kusanci mugayen ayyuka kada ku kusanci munanan ɗabi'u kada ku yi kusa da munanan halaye menene munanan halaye a nan munanan halaye shine mutum ya kasance mai karya saboda karya na daga cikin babban zunubi a cikin wani hadithi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa duk wanda yake yin karya koda da wasa ne to sai an rubuta a goshinsa wane ya fita daga rahmar Allah bi ma'ana hada kharijun min rahmatillah wannan ya fita daga cikin rahmar Allah mala'ika za a umarta da ya rubuta wannan a goshinsa sannan a aiko wani mala'ika ya zo doron duniya ya yi kuwa ya gaya ma mutane ya ku 'ya'yan adamu da ke duniya to ku ki wane ku nisance shi domin ya kasance makarici kun ga kenan ashe ƙarya yana daga cikin munanan ɗabi'u sannan kuma me sai sata sata ma yana daga cikin me munanan ɗabi'u sannan kuma me sai zina zina ma yana daga cikin munanan ɗabi'u Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu guji miyagun ayyuka mu guji miyagun halaye mu guji munafurci yana cikin munanan ɗabi'u ma zuhara minha wa ma batana abinda ake iya gani misali mutum musulmi ne sai ya yin sallah da gangan kaga wannan ba boye bane an san baya sallah ya zama fasiki ya kafirce ma Allah daga umarninsa idan aka ce mutum ya kafirce ma Allah ba wai ana nufin a'a ya yarda ba ne ya fita musulunci face kawai ya kafirce mu Allah ne da dokan da Allah ya bashi ya zama fasiki so Allah yana fushi da shi ka yi kokari ka fita daga cikin irin wannan hali yana daga cikin wato ma min ha abinda ake iya gani na alfasha idan kai karya abu ne wanda ake iya ji na alfasha wa ma batana misali sai kai sata kaga sata wannan wani abu ne wanda in ba ganin ka aka ba ka yi shi a asirce Allah yana gani ka yi ƙarya ka zo ka ba da labari kila ma labarin ƙarya ne wannan ma yana iya zama asirce su Allah kaɗai shi ya sani Allah ta baraka wa ta'ala ya nisantar da ni da ku da masu kallo na gaba ɗaya wato daga barin miyagun ayyuka ko kuma kauce ma halaye ko kuma miyagun halaye wala taktulun nafsa allati harrama Allah illa bil ya ce kada ku kashe wata rai wanda Allah ya haramta da a kashe sai inda haƙƙin a kashe ta to yanzu irin wannan kashe-kashe da ake fama da shi a kashe mutane da yawa ba su san abin da suka yi ba babu haƙƙi na shari'a babu wani dalili mutum yana tsaye ma bai sani ba kawai ya ji an harbe shi a'a ya ji kawai an dankara mishi wuka an yanka shi ko ka buga gidan mutum ka jawo shi ka kashe shi ko ka yanka shi ko ka samu mutum magani a cikin wani abu dan ka san shi ba ka kaunan shi ko ki samu wata abiyar zaman ki ko kuma abokiyar aikin ki ko kuma wani abu ya haɗa ki da wata ki sa mata magani ko ki sanadin da za a je a kashe ya yan uwana mu musulmi waɗannan yana daga cikin miyagun halaye kai ba ma musulmi kaɗai ba har ma christians ma waɗannan yana daga cikin miyagun halaye ya kamata dukkan mu koma ga Allah idan muka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala muka tsare dokokinsa muka tsare iyakokin Allah muka tsaya ga abin da Allah ya ba ya umarce mu da shi da ni da nake musulma da kai da kake ba musulmi ba kai ma ai kana da addini kuma addini nan duka addini ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake kira mu ma'abota addini ahlul kitabi saboda haka kai ma ka sani ke ma ki sani duk wata rai da kika kashe ko da ka kashe Allah zai tambaye ka akan su sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai mana hisabi ko zai muku hisabi game da wannan rai da ka kashe Allah ya tsare mu ya kare mu tsare zuri'anmu zalikum wasakum bihi la'allakum ta'qilun wannan wata nasiha wata wasiya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka ba shi dama da yayi mana watakila idan muka hankalta da shi muka lura da shi muka tsare muka kiyaye to za mu kasance cikin masu hankali har mu kasance cikin bayan Allah makusanta wannan shine na hudu ga na biyar yana tafi ya ce wala taqrabu malal yatima illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda kada ku kusanci dukiyar maraya idan an mutu an bar maraya waɗanda suke wakiltan suka jibinci al'amuran marayu ko kuma al'amarin maraya jama'a haƙƙin maraya haƙƙi ne wanda baya ciwa haƙƙi ne wanda ya zama wajibi akan mu mu tsare shi haƙƙi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana kira ya ja hankalinmu annabin rahama Allah ya ƙara masa yarda ya kira mu ya ja hankalinmu kada ku kusanci dukiyar maraya sai dai ga wanda zai kyautata ta wato wanda zai iya riƙe dukiyar ya dinga kulawa da dukiyar har marayan nan ya girma ko kuma har marayun nan su girma a mallaka musu dukiyoyinsu wanda ko ya ci dukiyar maraya ko ya yi wasa da dukiyar maraya Mai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya ce ma ya akuluna illan na rafi butunihim wato ba su kasance suna cin wani abu ba face suna cin wuta ne a cikin cikinsu saboda haka me zai sa ka kusanci dukiyar maraya matukar ba son kyautata mai kake yi ba matukar ba adanawa za ka yi ba matukar ba ɓoyewa za ka yi ba har sai marayan ya girma ya mallaki hankalin shi ka mallaka mishi dukiyarsa so da yawa ana fama da mutane wajen cin dukiyar maraya dukiyar maraya sai ka ce eh ni zan gyara ni zan riƙe a bani idan aka baka kuma sai ka je ka yi kane kane ka yi baba kere ka handame ka cinye saboda kana ganin marayan karami ne ko kana ganin marayun ƙanana ne ko kuma kana ganin marayun dun mata ne ko kuma kana ganin majibinta al'amarin marayun iyayensu ne mata saboda haka ba su da wani karfi ba su da fawa da za su iya ka ko su tunkare ki akan abin da ya shafi dukiyarsu nan gaba kar mu manta ittaqullaha haythu ma kunt annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ka ji tsoron Allah a duk inda kake Allah yana kallon ka ya san abin da ka ci ya san abin da ka ɓoye ya san abin da ka handame zaka biya a inda baka da shi saboda haka ya jama'a a cikin wannan kira da Allah yake mana a kuma doka na hudu mu kiyaye boye wato wani mugun hali bayyana mugun hali mu kiyaye kashe rai mu kiyaye kuma abin da ya shafi dukiyar maraya a domin mu samu tsira ga Allah subhanahu wa ta'ala a nan za mu dakata a yau a wannan shiri namu da fatan Allah ya mana albarka kuma ya bamu ikon aiki da shi a kulu kauli hada wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu rahman ya rahman ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن na gaba wajibi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai cikin mu wanda ke bai girmama babba na gaba wato bai cikin musulmai domin musulmai an san su da halaye masu kyau annabi ya ce da kulli dinin khuluq wa khuluqul islam alhaya kowane addini yana da halaye kuma halaye musulunci shine kunya to wai abun kunya ne a ga kana yi ma babbar shin kunya kana yi ma babban abubuwan da basu dace ba yanda zaka mai da magana ma ana lura da shi ya zama akwai ladabi akwai adabi domin ya zama cewa na baya kuma kai ma sun maka irin abin da suke yi kamar yadda magana ta gudana cewa kamata dino to dan yadda kake mutane fa ka za maka saboda haka mun ga girmama manyan mu mun girmama shugabannin mu har tsofaffin mu yanzu da yake tarbiyya ta barbare shi ne zaka ga tsoho a unguwa bai iya tsawatawa don idon yara ya bude sun zama abin da suka zama amma in ana bin maganan mutanen wato wanda suka girme mu suka ga jiya to ya kamata ya zama cewa wani al'umma ta miƙe ya zama halin ta ya kyau kuma al'amarin ta ya miƙe Allah ya ba mu ikon aiki da karantarwa da kuma tunasarwa da malamai suke cikin wannan shiri. Mu kasance da Ustaz Nura Zubairu Dambo a nasihar da yake cikin wannan shiri na tashin sahoro.